bismillahir rahmanir rahim Tiblet babi na tara. dan gefen sa suka tsaya har suna da baki wajen cewa good evening sa ya dauki lokaci da akalla zai kai 10 minutes kafin ya fara magana gently ne cool voice wani da imran jitiyu da kake kokarin kashe shi murya na sakewa ya ce ya buge ni ne general ina hana ka zalunci amma baka son dainawa ko i want you to know something shi fa zalunci baya taba kai mutum ga nasara i know ba don ya bige ka ne yasa kai kokarin kashe shi ba kai ka san dalilin ka so as from now babu ruwanka da shi komai ya yi maka ka gaya min sannan ka sanar da sojojin nan su canza position daga wajen da suke din nan su matsa zuwa gaba ji ya amsa da shi sannan ya ciro yasa daga aljonsa ya kira kaftin din da ya jagoranci sojojin da suka zo da su din da sojoji goma kawai suka zo saboda sun ci gaba ɗaya state din da james yake a ciki ma su kaɗai sun isa state ɗin bare ma iya wajen da 'yan ta'addan suke za su yaka hakan yasa suka ɗauki sojoji kaɗan su ma dan sun san ba shakka sai sun yi musayar wuta ne da 'yan ta'addan shi yasa a takaice dai wasu tga a naija suka kwana tunda ya zo ya yi wanka ya cire riga ya fara yawo haka dama kun san hannunsa baya son zafi daga shi sai turikwata yake yawo haka ya je ya kama wa yan kwacen wayar ya rinka azabtar da su ya sa sojan da ke girkin nan ya saka mishi wani karfe a wuta ta yi jawo ya rinka sanya musu asu suna danna karfen da hannunsu sai sha azaba sai ihu suke sun gwammaci mutuwarsa akan azaban da tga yake yi musu dayin kuwa lokacin sallar magriba suka fita shi da Imran kamar yadda suka saba zuwa masallaci. TJ bai masan sun fita ba, yana wajen azabtar da 'yan kwacen waya. Shi kuma Tyrone yana zaune da sojan da ke a bakin gate suna hira. Sai da aka yi sallar isha layin ya dawo gida, shi kuma Imran ya nemi izinin zuwa gidan Abi, da ya je ake ciki batun san afiya. Bai dai gaya wa layin abin da ke faruwa ba, ya dace mashi zai je ya gaishe da onkul ɗin Sali, da haka suka yi sallama. ya sai da ya tabbatar ya gama gashewa yaran na hannayensa sannan ya musu azabar da zai da suka fita ya cin su kafin ya kyale su zube a wajen ya shige cikin gida yana zuwa yi wanka ya fito ya ci abinci ya shige cikin ɗakinsa ya kwanta abinsa shi kuma tarin tare da sojoji biyun nan ya kwana imran kuma karfe tara daidai kamar yadda suka yi da layin haka ya dawo ya yi mamakin ganin layin ya yi barci tun karfe tara abin ya bashi mamaki sosai wanka ya shirya ya yi shirin bacci ya kwanta a banansa sa har ya fara bacci sai kuma ya tuna da abin da ya faru sa da TGA shi sauri ya miƙe ya zo ya sanya wa kofar saki sa ya koma ya kwanta ya yi bacci washe gari cikin zumuɗin shi ta shirya ya akil ya kai ta school bayan sun yi girki sun ci sun koshi kenan sai daɗi take ji a bangaren afiya kuwa lokacin da ta dan farfado ta ba su namban ya irfan dan ta ci bakar azaba kuma har lokacin jini ne ke zuba a jikinta sani ne ya karba ya kira lokacin da kiran ya shiga irfan na wanka dadin jeli ne ya dauki kiran nan suke gaya mishi su suwaye ga kuma wanda suka dauka sannan suna bukatar kuɗin fansa naira miliyan hamsin dadin jeli bai wani damu sosai ba tunda ya ji idan sun bada kuɗin za a sake ta lafiyar ta kawai ya fara tambaya ta da gaya musu su kula da ita tsabar rashin imani sai cewa sani ya yi ai tana nan cikin koshin lafiya da aminci dadin jeli bai yarda ba ya ce a bata waya ba musu suka bata wayar muryarta ya dashe sosai saboda kuka da ta dinka ga kuma bakar azaba ya ta iya fara magana ba karamin tashin hankalin dadin jeli ya shiga ba zan yadda muryar ta yi rai a matukar bace ce me suka yi miki sun da keke ne cin kuka take faɗin mutuwa zan yi irfan zan mutu a tunaninta irfan ne bala'i yasa ba ta iya gane muryan ba nan take dadin jeli ya fara hawa yana faɗin ba za ki mutu ba za ki dawo yau dinnan za ki dawo gare mu a haka irfan ya fito ya same shi cikin sauri ya ce babba mike me ya faru ne babu ya boye dadin jeli ya gaya mishi abin da yake faruwa karɓar wayoyi suka fara magana da sani nan ya ce miliyan hamsin ya yi yawa ba su da shi amma za su ba da miliyan uku kokarin hana shi dadin jeli ya yi don yana tsoron kada su ce za su nemi ragi su je su kashe afiya a banza gara kawai a basu da irfan ya ga dadin jedi zai ja musu bala'i miliyan hamsin sai ka ce hauka sai ya fice daga fara ya shiga ɗakinsa ya rufe kofa ya saki sai buga dadin jedi yake hankali a tashi kin kula shi irfan ya ci gaba da magana da su da ƙarshe da suka shirya akan miliyan biyar suka ce an jima da daddare ya kawo kuɗin dajin gabashin birnin gwari to irfan ya ce tare da ce mishi ba ita kaɗai ba ce su biyu ne aka ce sun fita da yake sani ya san abin da ya yi mata sai ya ce eh su biyun duka za a fito maka da su bakin dajin ka ɗauke su daga nan suka yi sallama irfan ya zauna yana tunanin me ya fitar da afi har suka kama ta shi kuma dadin jeli yana tsaye a bakin kofa yana bugawa a bangaren su tga kuwa tun karfe bakwai suka ta shirya tsabcin fararen kaya layin ya sanya wa tarin wata yar karamar kamara a baturin gaban rigarsa don ya samu damar ganin duk abin da zai faru idan suka je wajen karfe takwas daidai suka nufi wajen da james yake a cikin garin kaduna ne sai dai akwai dan nisa tsakanin su kuma cikin daji ne wajen sosai da dan mikiya suka yi wa wa'annan yan ta'addan kafin su farga sun musu rubdugu kashe su kawai suke ba wasa lokacin da yan ta'addan suka farga suka fara musayar wuta sun yi nasarar kashe musu soja daya amma su kuma sun kashe su ba kaɗan ba yan ta'addan suna da yawa hakan ya yasa tj amsani da ƙananan bumabuman nan ya tashi wasu daga cikin ɓangarori na gidan da yar suka samu damar kutsawa a zuwa cikin gidan suna shiga cikin asalin ɗakin da james yake suka ja burki babu shiri duk abin da suke layin na kwance saman sa yana kallon su yan ta'addan sun ɗaura james a saman wata kujera a tsakiyar dakin kamar ya mutu domin baya numfashi ga kuma ogansa na yan ta'addan yana zaune a saman kujera daga can gefe da james fuskarsa ogan sanye da mask yake manya-manyan jigajigan yan ta'addan ne kusa da su goma masu ƙirar basawa suna kewaye da James ɗin a kai tsaitsaye. Ɗaya daga cikinsu ya sanya mishi wuka a wuya, duk da ma baya numfashi. Ɗaya kuma yana riƙe da kamara yayin da sojojin su TGA kuma suke waje suke barin wuta. Buga bit layin ya furta kash da ɗan karfi kasa kasa ya fara yi wa tayar magana, da yake a sanya Bluetooth headphones a kunnensa, hakan yasa yake jin maganar da layin yake faɗi. Tyron kada ka bari su sanya wa James kamera suna yin yunkurin hakan ka harbi James ɗin. jinji da kai tarin din yayi alamar to ai ko kamar sun ji mai layin ya ce sai suka fara kokarin kunna kyamarar ɗaya daga cikin su yana faɗin ka kunna mu nuna wa duniya yadda za mu yi mashi yankan rago mu za a taɓa dole su ɗanɗani zafin kuna tarin shoot James on his chest now shine abin da layin ya faɗa kamar daga saka tarin ya ɗaga gwandon hannunsa ya saita James ɗin nan take kuma ya ji ba zai iya ba I can't sir I can't shoot James I can't ya kai ƙarshen magana tare da sauke gwandon daga saita James ɗin da yayi yana girgiza kai kamar zai yi kuka tarin I said shoot him idan baka harbe shi ba suka sanya mishi kyamara to za mu rasa shi har abada domin kuwa cia za su fasa shi ka harbe shi a chest nasa ta gefe wajen dan sama kusa da shoulder dinsa kasawa taron ya fara hawa idan ba zai iya harbin james ba har ga allah daidai lokacin kuma suka datse network da ke a wajen a tafafa layin ya duro kasa daga saman bed ɗinsa har wani tsuma jikinsa yake dressing room ɗinsa ya shiga cikin yan mintocin da ba su fi biyar ba sai gashi ya fito sanye da long coat da kuma wata iriyar hula kamar na sanya ya sanya a kansa ya ɓoye gashin kansa da kuma black vest face mask hannunsa na rike da pistol gun a zafafa yake taku cikin zafin nama ya fice daga dakin. kai tsaye wannan mota ta sai ya je ya shiga da kansa ya ja mota da wani irin mahaukacin gudu ya fice tare da kunna map a wayarsa duk wannan abin da ake imran yana barci sosai layin yake sharara gudu a kan titi tafiya ta cimin sai ya isa wajen saboda gudun da yake shararawa yana isa wajen ya tare da bakin gani domin kuwa kamar yadda suka faɗa sun yi wa James yankan rago a gaban kowa gashi cikin jini abin da ya faru shine da suka yi kokarin yanka jamsin sai TGA ya bude musu wuta wani daga cikin yan bindigar ya shigo dakin ta baya harbi TGA din da kuma tarin duk ya harbe su kuma a kafa ya harbe su dan baya son kashe su yana son su ga mutuwar dan uwansa a gaban idon su bayan ya harbe su ne kuma suka zube kasa su kuma yan ta'addan suka kwantar da Jameson suna kokarin yanka shi TJ ya daure ya daure ya miƙe a zafafi tare da daukar bindigar sa dake a kusa da shi ya fara yi musu barin wata hakan yasa suka sake harbin sha ɗaya kabar tasa shine ya fada kasa suka kuma kwantar da James tj yana ji yana gani suka yi mishi yankan rago layin na shigowa wajen yan ta'addan suka miƙe tare da sai tashi da gwan ɗin hannunsu ba tare da bata lokaci ba a fusace a matukar ɓace ya harbi ogansa da ke a na saman kujera da wani kattun muryarsu suka kurma ihu tare da buga kafafu a ƙasa layin bai bari sun yi wani yunkuri ba ya yi musu rubrugu ya nuna musu kwarewa a wajen aiki ya nuna musu ba a banza ya zama general of the army ba wani irin kisan wulakanci ya yi musu dukansu ba wanda ya harba a wajen mutunci daga wanda ya harba a baki bullet ɗin ta fito ta ƙeya su wanda ya harba a gabansa dukansu takwas da ke a cikin wajen ya kashe su dama su goma ne tga ya kashe biyu daga ciki su ma sun yi yunkurin harbin layin ɗin lokacin da yake harbin su da yake ne ya kware a bakin aiki sai ya rinka kauce musu kun dai san kafin mutum ya taka matsayin da general of the army ba karamin abu bane bayan ya kashe su duka ne ya wuce yana kogan nasu da ke a sama kujera wanda ya riba farkon shigowarsa mai da pistol gun din sai a cikin aljihun wannan sai ya fita baya sannan ya sabi mutumin a kafar da suka ta waje kai tsaye cikin bayan motar sai ya je ya sanya shi bayan ya kwantar da shi ne sai ya zawar gun din daga aljinsa tare da sai ta daidai saitin kirjinsa ta sama inda ya ce taron ya harbi james nan ya saita ya harbi mutumin sai bayan ya kashe shi ne ya furta kai kuskure sosai james ya kai karshen magana tare da juya ya koma wajen cga har zai shiga ɗakin kuma sai ya dakata tare da kiran sojoji uku daga cikin waɗanda ke barin wuta a wajen akan su zo da gudun suka so gabansa suna zuzzunar da kai wuce a cikin dakin ya ba tare da ya musu magana ba cikin takunsu na sojojin yaƙi suka ba bayansa tga da tarin ya nuna musu akan su ɗauke su zuwa cikin mota su saka tarin a baya tijiya a gaba domin tijiya ya fi shan wahala kuma dama shi ba shi da koshin lafiya karfin hali kawai yayi amma yana fama da zazzabi saboda haƙoransa biyu da suka fita don ma a lokacin ya je ya yi allura ne yasa bakinsa bai kumbura ba bayan alluran kuma ya sha magani to wannan fitar hakoran ne ta sa mashi zazzabi mai zafi kuma duk da haka ya daure ya zo cetar james har lokacin akwai sauran 'yan ta'addan a gidan saboda gidan akwai lunguna sosai wayannan sojojin suna kokarin ɗaukar TGA da yake har lokacin bai suma ba kuma bai fita cinsa ba saboda bullet ɗin bata zauna a jikin jikinsa ba fita ya shi yasa abin ya ɗan ragu mashi ganin za su ɗauke shi ne yasa ya ce lion james please help him please check maybe he's alive ba tare da hankali inda suke ba ya ce uncle jesus not james so ka kwantar da hankalinka wanda na riba a farkon shigowa shine james kwana biyu da suka wuce ba na gaya maka wa'inda suka kama shi sun san waye suka kama ba to sun gane waye suka kama ne ta hanyar wani dan ta'adan da ya zo yana dukan shi a fuskarsa sai wannan face mask din nasa ta goce shine suna cire face ɗin suka ga ainihin face sa to wanda da suka yanka babban yaron james ɗin ne shine suka sanya mashi fake face ɗin james ɗin don su tayar mana da hankali amma su sun san ba za su iya kashe james kai tsaye ba saboda muna kewaye da su lokacin da nake bincike ne na samu daman gane cewa sun gane james amma batun sanya wa babban yaronsa fake face sa wannan kuma sai da na zo nan na sani abin da ya faru lokacin da layin ya ga bidiyon ta hanyar kyamarar da ya sanya wa tarin a gaban rigar rigarsa da yake yana kage da aikin lokacin bai tantance cewa e ba James bane sai da ya shiga mota yana zuwa kwakwalwarsa ta fara biyo masa yanayin jikin wannan da kuma na James din a nan ne sai ya gane ba ɗaya bane abinka kuma da babban soja cikin kankanin lokaci kwakwalwarsa ta tariyo mashi mutanen da ke a wajen a nan ne ya fahimci wanda yake zaune a ɗayar kujerar da ogansu ke zama tabbas shine James daga yanayin jikinsa ya gane allurar barci suka mishi sannan suka rufe mishi fuska da mask da layin ya shigo wajen kuma kallo ɗaya yi mishi ya gane tabbas shi ɗin ne shi yasa ma ya harbe shi a hannu don kada su su harbe shi wannan shi ne abin da ya faru ba karamin daɗi TGA ya ji ba har wannan nuyi ajiyar zuciya ya sauke haka sojojin suka ɗauke su zuwa cikin motar kamar yadda layin ya tuko motar ya zo haka ya tuka ta ya bar wajen tare da su TGA da James da ke kwanciyar ya hannun Allah ya sha harbin bindiga sau biyu hannu da kuma kirji haka suka tafi suka bar sojojin su suna karasa sauran aikin kai tsaye gida ya nufa da su yana fakin motar a fakin space na gidan ya fito a zafafi tare da bude gidan baya na motar ya sabi james a kafadarsa zuwa cikin gida har lokacin akwai wannan mask a fuskar jameson. jini sai tsiyaya yake duk inda suka wuce sai jini ya zuba haka ya wuce da shi ɗaya daga cikin ɗakunan ƙasa saman bed mai shimfiɗa da farin bishir ya tas ya kwantar da shi tare da sanya hannunsa ya tsage rigar jameson daga farko har ya dire ta kamar ya san hakan za ta faru ya taho da wasu kayan aikinsa da yake dama su basu cika rabuwa da abax da sauran kananan tafi da gidanka na kula da lafiya ba shin zafin nama yake takowa ya fito daga ɗakin zuwa nasa ɗakin Amex da sauran kayan aiki ya dauko ya nufo waje. Daidai falon sama suka yi karo da Imran lokacin kuma karfe 11 rana ta yi. Da ganin yadda layin yake Imran ya san ba lafiya, da aka sayi saurin bin bayansa. Lokacin da layin ya dawo dakin da James ke kwance, ya tare da TGA da kuma Tyron. Sojan da ke a bakin gate ne ya taimaka musu zuwa cikin gida. Shi TGA ma kwata-kwata baya iya tafiya. Gara Tyron da yake kafa ɗaya aka harba yana iya jan kafar tasa. Kokarin cire bullet din jikin James layin ya fara yi. Su kuma suna kwance a gefen James. Shi kuma Imran da ya shigo da ya ga me yake faruwa ai sai ya fara ruwan hawaye da sauri ya karaso wajen gadon da farko bai gane cewa james bane sai da ya matso kusa sosai saboda duk sun saba mishi kamanni fuskarsa ta suntuma idan baka yi mishi farin sani ba ba za ka taba gane cewa shi din bane sosai layin yake aiki babu kama hannun yaro don ceto rayuwar dan uwansa yana yi yana hada zufa da sauri imran ya kara gudun insin da ke dakin amma duk a banza da muku bai daina zubar ba kamar ma kara mishi yake kana haka yasa Imran ya wuce bedroom din sai ɗauro alwala ba bata lokaci ya fara gabatar da nafila yana roƙa Allah da ya bawa James lafiya sai wuraren karfe ɗaya layin ya samu ya iya kammala da James eh yi nasarar cire bullet din sannan ya mishi dressing na wajen sai barci James yake domin alluran da suka mishi yana da karfi sosai da sosai watakila zai iya kaiwa dare kafin ya farka Lion bayan ya kammala ne ya nufi TGA da nufin ya yi maciji dressing ɗin wajen tunda shi babu bullet a jikinsa shi kuma tarin ya cire mishi bullet ɗin amma duk azabar da tj yake a ciki bayana shi ya ce lallai shi baya son a duba shi a yi treatment ɗin shi a Najeriya ba saboda wai Najeriya mai suke da shi da har za a duba mishi lafiyarsa a nan shi baya son kasar ma gaba ɗaya shi tunda ba wani ciwo sosai ya ji ba zai iya tafiya a jirgi kawai a mai da shi ya tse dadi ya je ya duba shi dayan bai damu ba dan dama baya son matsi sosai dama ganin gidan yake yi ta yi mishi karama da kaɗan tafi falon ƙasar su nes usa shi yasa yake jima da ƙyar yake numfashi a gidan duk girmanta amma wai ta yi ƙarami so da suka ɗan zo jiya kawai jiya ya kamar sun toshe mishi iskan da yake shaka dama ga zafi hakan yasa ya ce to su wuce a maida su suka ce to cikin gane lokaci aka yi musu komai amma kafin su tafi an cire wa tarin bullet ɗin kafarsa sai layin ya ɗan gyara musu wajen suka tafi shi layin ba zai yi su wuce da wuri haka ba saboda jams jikinsa ya yi tsanani sosai sai ya dan samu lafiya yau sai misalin karfe uku layin ya samu ya yi sallar azahar saboda bizi da yi yawa bayan ya yi wanka ya sallah ne ya zauna saman bed ɗinsa yana tunanin yadda zai yi da James a wani hali Imran ya shigo ya same shi sani ya mishi tare da tambayar ya jikin James jinjina mishi kai kawai ba tare da yayi magana ba yabansa Imran din ya zauna yana faɗin layin dan Allah ba dan ni ba kada ka yi wa James hukunci mai tsanani ni na san ba ka kawai ya shiga wannan ta'addancin ba akwai dai dalili kai ma fa ka san James yana da zuciya mai kyau ka tausaya mana shiru ya yi na tsawon mintoci kamar goma haka kafin ya fara magana prof james ba dan ta'adda bane kamar yadda ka dauka amma dan dole zan hukunta shi dole ya karbi hukunci mai tsanani domin yayi min laifi ya sayar mana da rayuwarsa zaro ido imran yayi na faɗin ban gane ba dan Allah kai min bayani dalla dalla james zai ba dan ta'adda bane kamar yadda kuka ji layin ya faɗa abin da ya faru shine ya shiga kungiyar ta'addanci kala-kala haka zalika ya kashe mutane kala-kala sai duk mutanen banza yake kashewa ba na kirki ba a lokacin da layin yake bincike akan wani mutumi da james ya kashe ne wanda layin yake yi wa kallon mutumin kirki to a lokacin ya fara fahimtar cewa duk mutanen da james yake kashewa na banza ne ba na kirki ba hakan ya sa ya dakata da bincike ina james yake tukunna sai ya fara binciken waye james mai gaba daya waye yake saka shi wannan aiki a nan ne ya gane cewa james ne doa Detectorate Operations Arif na CIA gaba ɗaya. CIA kuma wata katafaren hukumar roche ta ƙasa da ƙasa. James ya shiga ne tun yana makaranta. Da farko ya shiga ne don kuɗi, daga baya ya koma kishin ƙasa. Sannan ya zo ya shiga cikin manya-manyan 'yan ta'adda na duniya domin ya rinka kashe su. To, lokacin da ya fara sanin daɗin rayuwa ya fara jin tsananin ƙaunar yan uwansa yana jin ba zai iya rabuwa da su ba a lokacin da ya fara ƙoƙarin neman ta ina zai fita CIA babbar matsalar shine idan aka shiga ba a fita domin kafin ka shiga sai ka sa hannu akan ka sayar musu da rayuwarka idan ka amince da hakan to za su yi maka tiyata su dasa maka wani abu mai kama da chemical kamar kuma bom haka yake da na'ura yake aiki idan ka wargi kaɗan mai sarrafa na'urar zai iya fasa ka abin da kuma yasa suke yin hakan domin idan 'yan ta'addan sun kama nasu idan ya jiwu ya yi kokarin tona hukumar tasa asiri hakan zai sa su danna wannan abin su tarwatsa mutum ya mutu har lahira dan kada ya fitar da sirrin hukumar har ya iya far musu a gane ina suke shine amfanin wannan makami mai kama da bom ɗin ana danna na'urar za ta fashe kamar bom ta kashe mutum kowane dan cikin cia yana da ita a kirjinsa shi yasa layin ya ce kada su tga su bari a sanya wa james kamara domin ana sanya mashi cia za su gani su kashe shi dan kada ya tona hukumar asiri kamar aljanu haka suke kai za ka zauna a tare da su baka san su bane idan suka ga James a cikin wannan hali to suna iya danna wannan na'uran abin da suka sanya mishi a kirjinsa ya tarwatsa shi kamar bam ya mutu haka ya sa layin ya ce tarin ya harbi wajen da wannan abin yake suna harbin wajen abin zai dauke daga jikin na'uran cia kamar network yana daukewa kuma James ya tsallake layi daya shine tarin ya kasa yin harbin yanzu babban tashin hankalin shine ta yaya za a yi James ya fita daga cikin CIA wato ro domin triplet ba za su yarda da sayar da ransa da ya yi ba hakan ma yasa yake ɓoye wa layin kada ya sani shi yasa yake yi musu basaja dan kada su gane ya ci bakar wuya kafin ya zama doa ya sayar da ransa ya rinka shiga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda kuma abin da ya sa da sun bashi contract na kashe wani zai yi sauri ya aiwatar da aiki dan dama duka 'yan ta'addan ne kashe su yake sanyi ya yi aiki tukuru don tsabtace ƙasarsa kamar wani babban soja ya wahala iya wahala yanzu barazana ɗaya ta rage shi ne fita daga cia babbar matsalar ma allah ne kaɗai ya san ina da ina suke saka mutum wasu abubuwa a jikinsa na tarwatsa sa lokacin da layin ya gane hakan ya ja shi sosai kuma ya kudurin niyyar hukunta james ɗin hukunci mai tsanani ta yadda gobe ko hauka yake yi ba zai sayar da rayuwarsa ba idan aikin ceton ƙasa yake son yi ya shiga hukumar soja mana ko siyasa batu kan wa'annan sojoji guda biyu da ya kama ya yi musu hukunci a ranar da layin ya turo a tarwatsa kungiyar su kuma su ma duk gurbatattu ne don ya san su a wata dabar da ya taba shiga ya kashe mataimakin mai wannan dabar shi yasa duk kungiyar dabar da ya shiga suke bala'in ji da shi don ya samu ƙwararren training kamar soja har mamaki suke yi yadda idan ya kalli abu sau ɗaya zai iya rufe ido ya sa bindiga ya saita abin ya harba a takaice dai james ya fi TGA ma a samun cikakken horo shi yasa yake iya dukan TGA din James jarumin gwarzon namiji ne sosai har ya kusa kamo layin a manya-manyan ayyuka domin cetar kasarsa don shi ma layin kafin ya taka matsayin da ya taka sai da ya yi ayyuka fin haka abin da ya faru aka kama shi a Najeriya kuma da har layin yake jinjina wa 'yan Najeriya ne bayan ya kammala kashe gaba ɗaya dabar da ke a Spain ya biyo sawu don ya ƙarasa wa'inda ke Najeriya ba gaba ɗaya wa'inda ke Najeriya ne 'yan Najeriya no akwai tura 'yan uwansu a ciki da suke haɗe da bakin fatan mu su dai sun buye ne a cikin wannan gidan suna ba baƙaƙen fata umarnin da su kashe ko kada su kashe to ya biyo ne ya shiga cikin su don ya kashe su ya yi amfani da ogansa da ke dabar usa wanda bai kashe shi ba kuma dama bai kashe shi bane ya bar shi ya ɗaure shi a asalin ofis ɗinsu na ro da ke a ƙarƙashin ƙasa a usa da yawa daga cikin ku za ku iya tuna wannan ofis ɗin inda ya hukunta wa'annan sojojin to ya bar wannan ogan nasu na dabar da ya yi da kama a ciki ne saboda ya ci gaba da gaya mishi ina sauran yan ta'addan suke shi sa ya aiki sosai ya shiga ciki jikin ogan nasu ya so shi sosai ta yadda baya iya boye mishi komai to masu sauraro nan za mu dakata ku da na subscribe ku da na karewa ku yi mana